'yan bindigar dauke da makamai da farko sun afkawa masu gadin na'urorin da ya bada hasken wutar lantarki akan titin murtala muhammad da misalin karfe biyu da rabi na dare a karshen mako inda suka yi awon gaba da babbar wayar da ke samar da hasken wutar lantarki mai suna xlp cable al'amarin da a halin yanzu ya jefa yankin mahaɗar banex zuwa gwarinfa a cikin duhu kakakin ministan birnin abuja alhaji abubakar sani ya min karin bayani wasu miyagun mutane suka farma wata tasha inda ake gadin transformer na wuta mata inda a wannan harin da suka kai suka raunata masu gadin wannan wuri sannan kuma suka yanke wayoyin da ke samar da wutar lantarki zuwa fitilun da ke haskaka hanya wannan alamari ya haddasa barna sosai inda yake waɗannan wuraren da ya kamata a ce suna da wuta sun fada cikin duhu inda wannan abu ko kaɗan bai ma hukumar birnin tarayya daɗi ba. Yaya girman wannan barna take? Gaskiya mana Hassan wato wannan barna ya yi tsananin da yake kamar na gaya maka gabaki daya unguwannin da suka tashi daga hanyar hanyar gwarin fa zuwa wannan babban titin ga baki ɗaya dai yanzu haka suna cikin duhu ne saboda babu wuta a wannan wurin. Duba da yadda miyagun mutane ke ci gaba da yin rawar gaban hantsi a sassan birnin tarayya ko ta yaya hukumomin birnin ke duba wannan matsala. Wato wani sabon salo ne da muke lura da shi a irin ta'adin da waɗannan miyagun mutane ke yi ga abubuwan jin daɗin cikin wannan birni. Yanzu sabon salon da ma da suka bullo da shi shine za a wannan adadin da suka kawo so a suka bindigogi da kayan aiki irin masu aikin wuta da sauransu wannan ya nuna cewa wannan abu ya dauki sabon salo kuma abu ne mai tada hankali kwarai da gaske kakakin ministan Abuja Alhaji Abubakar Sani karuwar aikace aikacen miyagun mutane dauke da bindigogi dai a nan babban birnin Najeriya ba wani bakon abu ne ba kama daga waɗanda ke kwace motocin jama'a da bakin bindiga zuwa ga miyagun barayi na musamman da Abuja ake kira yan wancans chance da ma waɗanda za su dake su shiga gidajen mutane su kulle masu gidan su tafka aika aika ba lallai sai tsakar dare ba abin jira a gani shine irin ƙarin matakan da mahukunta a birnin za su ƙara ɗauka hassan mai na kai kaina muryar amurka daga abuja nigeria